baki mai yanka wuya. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya bayyanar da kudurinsa na tsayawa takarar shugabancin Najeriya. Yana ganin ya fi saura dama da cancantar hawa kujerar ta shugaban ƙasa. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai duk da duk ayyukan nan da na yi duk sanin najeriya da allah ya bani har yanzu shekaru na shin ina aka kwana ne game da takaddamar cire tallafin man fetur a najeriya jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne gwamnan jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya aminu waziri tambuwal ya fito fili ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugabancin kasar a babban zaɓe na shekara ta 2023 mai zuwa. tambuwar tsohon kakakin majalisar wakilai wanda ke kan wa'adi na biyu na gwamnan jihar sokoto ya fitar da kudirin nasa a fili ne a wani taron siyasa a birnin na mujaddadi duk da yake dai tambuwar ya ce yanzu haka ana kan matakin tuntuɓa da tattaunawa ne a kan kudirin nasa a wata zantawa da muryar amurka ya ce yana ganin ya fi kowa cancantar riƙe mukamin shugabancin najeriya musamman a yanayin da ƙasar take ciki a halin yanzu. abu na farko dai ni tun tashi na aikin da na fara rayuwa rayuwata shine aikin lauya kuma na kai ga matsayi a cikin aikin lauyan nan wanda ake ce ma life venture wanda yana ina daga cikin manya-manyan lauyoyin cikin kasar nan waɗanda ke a cikin wannan dandali na manyan lauyoyin najeriya wato body of ventures a ɓangaren shari'a kenan a bangaren sha'anin majalisa in ka lura in kana tunawa to hijira 2003 ina majalisar tarayyar najeriya aka zaɓe ni karo na biyu hijira 2007 aka zaɓe ni karo na uku hijira 2011 a kowanne daga cikin zaɓukan nan guda uku da aka yi min matakin farko na zama shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar ampp a wannan lokaci hijira 2007 na zama mataimaki ko mukaddashin mai tsawatarwa na jam'iyyar pdp a majalisar tarayya mara ta uku inda allah ya maida ni kuma tare da goyon bayan jama'a a hijira 2011 na rike mukamin da shine babban mukami wanda fi kowane matsayi a cikin majalisar wakilai ta tarayyar najeriya wato kakakin majalisar wakilai ta najeriya idan ka debi bangare wato na majalisa ka za ka ga cewa ina da masaniya kan tsarin a demokuraɗiyya na wannan fannin kusan shekara goma sha biyu wanda da wahala ka samu a cikin waɗanda ke wannan fafutuka yanzu wanda yake da waɗannan wannan masaniya ta ɓangaren aikin majalisa ɓangaren aikin kuma gwamnati na zama da da Allah da taimakon jama'a gwamnan jihar Sokoto hijira 2015 eh, kuma na sake dawowa karo na biyu hijira 2019 saboda ɓangaren da za ta taswa insha Allah alhamdulillah ba tare da alfahari ba shi ma yanzu na samu cikakkar fahimta da sanin makamar aiki na bangaren ah, gwamnati saboda bangaren shari'a bangaren ah, majalisa da kuma bangaren gwamnati ah, waɗanda su ne bangaren ruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya kowanne su in ka duba akwai cancanta da Allah ya bani a cikin waɗannan bangarorin ƙari ga wannan kuma aikin da ake yi na gwamnati ana maganar cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba ni ba zan kira kai na saurayi ba amma ko ba zan kira kai na tsoho ba saboda kai ya zama kamar wata wata gada ko kuma wata wata wata wata mahada wadda ke tsakanin matasa da kuma wanda suke tsofaffi kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuba ba wanda yake da ƙananan shekarun da ya kai ni wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da na yi duk sanin najeriya da allah ya bani da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da allah ya bani har yanzu shekaru na hamsin da shida kuma matasan najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su waɗanda suka fi fahimtar su da kuma yanayin da suke ciki saboda duk waɗannan dalilai da kuma abin da muka yi a nan jihar sokoto na ayyuka waɗanda a bayyane suke sun gaji cewa da da Allah idan Allah ya ba wannan matsayin aikin nan zamu yi shi ya Excellency da kai aka so ma tafiyar nan da ta kafa wannan gwamnati ta jam'iyyar APC amma daga baya kuka raba gari har ka dawo kana su kallon mirinta. Shin menene kake gani ana yi ba daidai ba da yasa kake son tsayawa takarar shugaban kasa domin ka gyara? Abu na farko shine sha'anin tsaro. Na sha magana akan sha'anin tsaro Najeriya yadda ya taɓarɓare a ƙarƙashin wannan gwamnati kuma na sha faɗi ni a nawar ra'ayi irin hanyoyin da za a bi na gyara sha'anin tsaron Najeriya. Abu na biyu haɗin kan 'yan Najeriya. Ba mu taɓa samun lokacin da aka samu rarrabo kanun 'yan Najeriya kamar wannan lokacin ba. Ina da kyakkyawan zaton cewa sanin da Allah ya bani Najeriya da 'yan Najeriya da halayya su da ɗabi'a su da hulɗar da yake da ita kusan kowane sako da lungu na wannan ƙasa ina kyautata cewa in Allah ya yarda zan kasance mutum wanda zai sake dawo da martaba da haɗin kan wannan ƙasa ta Najeriya abu na uku sha'ani tattalin arziki sha'anin tattalin arzikin najeriya ya gurguje wanda ya samu nasaba ne kan matakai da kuma matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka da kuma rashin ayyukan yi ga al'umma yanayi ya kawo cewa kusan ba mai son ya zo najeriya ya kawo hajarsa. Tun a matakin jam'iyyar ka ta PDP akwai kalubale na fuskantar zaratan 'yan takara irin su tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar da dai sauransu. In ma ka tsallake matakin jam'iyya akwai wasu manyan 'yan takarar wasu jam'iyyu ciki har da jam'iyyar APC mai mulki in na baka misali wato kamar tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmed Tinubu da sauran ire-iren su. Anya wani shiri kake da shi na tunkarar wannan kalubalen na sauran 'yan takarar? Ai wato Malam Murtala ya kamata mu ƙara fahimtar cewa al'amari na Allah ne kuma Allah shi ke bayar da mulki ga wanda ya so lokacin da ya so ba tare da shawara da kowa ba amma shiri na fuskanta na kalubalanta abin da na saba da shi ne yaya na zama kakakin majalisar tarayyar najeriya ko kamanta ne yaya na zama gwamnan jihar sokoto na kano na biyu ko kamanta ne duk kusan waɗanda da kake magana cikin jam'iyyar apc ai sun sa hannunsu su ga cewa allah bayyana yi na dawo karo na biyu gwamnan jihar sokoto ba amma allah ya hukunce shi saboda ni a shirye nake muddin da jam'iyyata ta aminta na samu tutar in tsaya takarar shugaban ƙasar Najeriya a shirye nake kowaye jam'iyyar APC ta kawo in fuskance shi kuma in kalubalance shi. Idan za a iya tunawa a can baya kaɗan dab da ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2021. gwamnatin tarayyar najeriya ta baiwa 'yan ƙasar wani albishir na sabuwar shekara inda ta ce za ta cire tallafin man fetur wanda hakan na nufin karin farashin man da kusan kashi 100 ga masu amfani da shi a ƙasar a sabuwar shekarar nan da muka shigo ta 2022. To sai dai tun a wannan lokacin albishir ɗin bai sami karɓuwa ba a gurin 'yan Najeriya. Balma fusa ta akasarin 'yan ƙasar ya yi. Waɗanda suka soma bayyana ƙorafi har ma da barazanar tsunduma yaje-yajen aiki muddin gwamnatin ta aiwatar da ƙudurin nata. lamarin da ya sa ana dab da wa'adin da aka shata na soma aiwatar da ƙudurin gwamnati ta lashe amanta da sunan cewa ta ɗage lokacin cire tallafin da ƙarin watanni goma sha takwas nan gaba to sai dai kuma 'yan najeriya musamman 'yan fafutuka da ƙungiyoyin farar hula sun ce sam ba za su mayar da wukarsu a kube ba suna nan kan bakansu da kuma shirin ko ta kwana kan lamarin ko da ko yaushe ne aka kai shi nastura ashir sharif shine shugaban kwamitin amintattu na haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya. farko zan yaba wa ita majalisar dattijan ƙasa ƙarƙashin jagorancin shi sanata ahmad lawan bisa jajircewar da suka yi suka tsaya suka goyi bayan al'umma suka tabbatar an dakatar da wannan almundahana da aka kullo da sunan wai za a cire tallafin man fetur wanda babu wani tallafi da ake bayarwa dalilin da ya samu ka ce babu wani tallafi shine kowa ya san a najeriya yau hukumar kula da harkokin man fetur ita take shigo da mai kasan nan su kadai suke siyo mai su shigo da shi kasa a raba yan kasuwa da sauransu a a kai guraren da ake amfani da shi kullum sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai wa ake ba wa tallafin ita nnpc din ake ba tallafi ko wa ake bawa na farko kenan sannan biyunsu ya kamata ma a zauna a daddali a ƙasar nan a gaya wa 'yan ƙasa shin man fetur da nnpc take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan ɗanyen man da take ɗiba adadi nawa take ɗiba take fita da shi sannan kuma ya take siyo shi wannan wankakken mai da ake shigo ake kawo shi ƙasan nan to wannan abu mun ce da mutanen mu da suka muka shirya duk shirin da muka yi a saurara amma kowanne su ci gaba da mitin a jihohinsu so da mun san magana cewa aka an dakatar zuwa lokaci ba cewa aka an yanke gaba ɗaya ba mun san za a kuma tsaro wata sabatta juyatta ne karshen ta a daidaita da haka mun ce kowa ya zama on standby ana kallon su da sun zo da wani abu makamacin wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a yadda ba A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Shamsiya Hamza Ibrahim. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.